This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Najeriya za su iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da kuma wato dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko shi kuke so a voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar Laraba 22 ga watan Afrilun shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. A yau Laraba ne shugaban ƙasar China Xi Jinping ya faɗi cewa ya kamata manyan ƙasashe masu arziki su daina ginda sharaɗin siyasa na ba da agaji ga ƙasashe masu tasowa. 'Yan tawayen Houthi sun kwace ikon helkwatar rundunar soja da ke Tayas birni na uku mafi girma a Yemen. Prime Minister Italiya Mr. Matteo Renzi ya faɗi cewa ya kamata tarayyar Turai ta ɗauki nauyin rage fataucin 'yanci rani daga ƙasashen Afirka. To har ila yau cikin shirin za ku ji cewa guguwar kiran a ƙauracewa kayayyakin Afirka ta kudu na ƙara zafafa a Najeriya. eh gaskiya ne ya kamata mu kishin mu saboda mutanen da ake kashe nan namu ne ba 'yan najeriya kawai ba dukkan afirka ce to sai dai masana tattalin arziki sun ce ba lallai ba ne hakan ya yi tasiri eh, ba za mu zai iya shafata amma ba ba wato wuri ne lokaci ba zai ɗauki lokaci saboda mtn ba ita kaɗai ba ce ba ke biyan haraji a south africa akwai sauran kamfuna da yawa to ba haka kuma muna tafa da shirin himma ba ta ga rago amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni da fatan kun wani lafiya ga labaran A yau Laraba ne shugaban ƙasar China Xi Jinping ya faɗi cewa ya kamata manyan ƙasashe masu arziki su daina ginda sharaɗin siyasa na ba da agaji ga ƙasashe masu tasowa a wani babban taro. Fiye da shugabanni talatin ne ke Jakarta babban birnin Indonesia yanzu haka don taron ƙolin nahiyoyin Afirka da na Asiya wanda aka shirya shi da nufin karrama taron shekarar 1955 wanda ya aza harsashen ƙungiyoyin ƙasashen 'yan babu ruwanmu. waɗanda suka halarci taron na fatan za a ƙara faɗaɗa haɗin kan tattalin arzikin tsakanin afirka da asiya nahiyoyin biyu na ɗauke da wasu daga cikin manyan ƙasashen da tattalin arzikinsu ke bunƙasa gadangadan, gadan ko ma ƙasashen da ke dab da zamowa masu ƙarfin tattalin arziki a duniya china dai ita ce ƙasa mafi girma wajen kai kaya a afirka tana kai kayayyaki ma'adanan ƙasa na dabban miliyoyi a duk shekara kuma tana saka jari a fannonin bunƙasa ƙasa a faɗin nahiyar ciki har da yin manyan ayyuka da kuma shirye-shiryen sassauta basussuka amma yayin da china ke ƙara samun karɓuwa a afirka ƙasashe da yawa daga yammacin duniya na zargin ƙasar da saba haƙoƙin jama'a kamar ta hanyar ba da agaji ba tare da wani sharaɗi ba ga gwamnatocin kama karya amma shugaba Xi Jinping ya kara manufar ba da agaji ga kasashen ƙetare na ƙasarsa yau Laraba, inda ya ce ƙasashe masu arziki na da haƙƙin taka tasu rawar ga ƙasashe masu tasowa ba tare da sanya su su biya masu buƙatar siyasa ba. 'Yan tawayen Huti sun kwace ikon shalkwatar rundunar soji da ke ta is birni na uku mafi girma a Yamal, yayin da ake ci gaba da gubza faɗa a kudancin yankin Aden. bayan da 'yan tawayen suka kwace sansanin daga hannun dakarun da ke marawa shugaba abdurrabbu mansur hadi baya an kai hari ta sama a wurin saudi arabiya ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen hare-haren da ta kwashe wata ɗaya tana kaiwa da niyyar dakile dannawar da 'yan tawayen huti ke yi amma jiya talata saudi ɗin ta ce za ta mai da hankali akan neman maslaha a siyasance da ka iya haɗawa da ɗaukar matakan da za su hana 'yan tawayen na huti mallakar ko yin amfani da makaman sojojin yaman ɗin wata sanarwa daga saudi din kuma ta ba da muhimmancin wato komawa teburin tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya game da samar da zaman lafiya a yamal amurka ta yi na'am da matakin da gwamnatin saudi ta ɗauka da kuma sauran ƙasashen da suka yi taron dangi wajen kai har-haren gwamnatin ta amurka ta yi kira ga duk ɓangarorin yamal da su gaggauta komawa kan teburin shawara a wani shirin tsarin siyasa da zai kunshi kowa da kowa labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Prime Minister Italiya Mr. Matteo Renzi ya faɗi cewa ya kamata tarayyar Turai ta ɗauki nauyin rage fataucin 'yanci rani daga ƙasashen Afirka. Biyo bayan salwantar da wasu su 900 suka yi yayin da jirgin ruwa ya juye da su a tekun Mediterranean. Mr. Renzi ya yi wannan jawabin ne yau Laraba a lokacin da yake magana da 'yan majalisar Romania kwana ɗaya kafin ganawar gaggawa da shugabannin ƙasashen turai za su yi don tattauna matsalar a yayin zaman 'yan majalisar sun yi zaman tsit na wani ɗan lokaci don juyayin waɗanda suka mutu sanadiyar haɗarin Ƙungiyar kare haƙoƙin yara da ake kira Right Group Save the Children ta faɗa yau Laraba cewa an sami labarin akwai matasa guda 60 a cikin jirgin a lokacin da ya jirkice kuma sun yi gargaɗin in har aka ci gaba da samun haka to akwai yiwuwar hasarar rayukan yara 'yanci ranar 2,500 ta irin wannan hanya a tekun na Mediterranean a cikin wannan shekarar. Ƙungiyar ta ƙara da cewa akwai matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas su hudu da suka tsira daga haɗarin na ranar Lahadi, yayin da kyaftin ɗin jirgin ya yi karo bisa kuskure da jirgin da ya zo kawo musu ɗauki. Masu shari'a ƙasar Italiya a birnin Sicilia na Catania sun ce kyaftin ɗin ɗan ƙasar Tunisia ya tuka jirgin da ke dankare da jama'a inda ya kara da jirgin kwantena ƙasar Portuguese kafin ya nutse a gaɓar tekun Libya ranar Lahadi. jami'an ƙasar faransa sun ce sun kama wani mai tsauran ra'ayi ɗauke da manyan makamai kuma ana kyautar zaton ya yi shirin kai hari ne akan coci 'yan sanda sun ce sun kama wani ɗan shekaru 24 wanda ya karanci kimiyyar kwamfuta a yau laraba kuma yana tsare a paris yanzu haka bayan da ya yi kiran neman taimakon gaggawa don ciwon da ya samu sanadiyar harbin bindiga wani jami'in ma'aikata cikin gidan kasar ya faɗi cewa mutumin ɗan ƙasar algeria ne kuma an samu makamai masu ɗimbin yawa da kuma rigunan kariya wato rigunan kariya a gidansa tare da wasu takardu da suka nuna cewa yana shirin kai hari a kan wata coci da ma wasu da yawa sun kuma gano cewa matashin na da tsatsauran ra'ayin addinin islama amma babu wata hujja da ta nuna yana da wata alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda jami'ai sun faɗi cewa ya yi kiran neman taimakon gaggawa bayan da ya harbi kansa bisa kuskure ne To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, kamfanin sadarwa na MTN mallakar ƙasar Afirka ta kudu ya bayyana cewar ma'aikata kimanin dubu shida ne za su iya rasa ayyukansu idan ta rufe ofishinta a Najeriya, bayan da ake ta kiraye-kirayen a ƙauracewa ababen da kamfanin ke samarwa. daga Legas ga rahoton da baban gida jibrin ya aiko mana tun bayan fara kai hare-hare a kan 'yan afirka mazauna ƙasar afirka ta kudu ne dai aka fara samun zanga-zanga daga al'ummomin ƙasashen afirka irin su najeriya na neman daukan fansa a kan harkokin kasuwancin kamfanonin kasar afirka ta kudu a nigeria irin waɗannan kamfanoni dai sun hada da katafaren kamfanin sadarwar nan na mtn da tashar talabijin ta dstv da katafaren shagunan alfarman da ake kira shoprite wanda yake da rassa hudu a nan birnin Legas tare da guda bakwai a sassan Najeriya daban-daban. Sai dai a wata sanarwa da kamfanin MTN ta fitar bai dauke da sa hannun madadanta na hulɗa da jama'a a nan birnin Legas Mr. Wale Goodluck ya ce idan zanga-zangar neman rufe ofishin kamfanin ya yi kamari a najeriya ko shakka babu ma'aikatan 'yan najeriya dubu shida za su rasa ayyukansu a yadda wasu kuma dubu dari biyar da suka dogara da kamfanin wajen gudanar da kasuwancinsu su ma za su shiga wani hali na ni'a su babban jami'in kamfanin na mtn ya ce ma'aikata 'yan kasashen waje guda goma sha biyu ne kacal ke aiki a ofishin kamfanin a nan najeriya sauran duk 'yan najeriya ne wanda kuma abin sakawa a bakin salati zai iya tsaya masu da zaran an rufe wannan kamfani a najeriya ko da yake kokarin jin ta bakin shugabannin wasu kamfanonin kasar ta afirka ta kudu irin su dstv da kuma shoprite a nan birnin legas ya ci tira sai dai wani mai sayayya da na samu a shagon shoprite da ke anguwan sorolere mai suna shola a koka da ya taba zama a ƙasar afirka ta kudu ya shaida mini cewar baya goyon bayan ɗaukan matakin rufe harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da afirka ta kudu I am not totally in support, but what I think about that is that um, You see, South Africans don't respect uh, other African continents, and that uh, only think uh, South Africans uh, believe on themselves that uh, they can do without African continent. ya ce abin da ya sani shine 'yan afirka ta kudu ba sa mutunta baƙi kuma mu 'yan afirka 'yan uwan juna ne kuma kamata ya su sani cewa sauran 'yan afirka na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar afirka ta kudu irin wannan ya taɓa faruwa a nan najeriya tsakanin mu da 'yan ƙasar ghana inda aka sa musu karar tsana bisa hazakansu na neman abin yi. You know, it happens in Nigeria before when some Ghanaians came to Nigeria. Why is a lot of Nigerians so lazy? You know, they don't want to do some certain things. They say they are ashamed of it. And Ghanaians were doing it and instead of making money. You know, some Nigerians have to say, Ghana must go, Ghana must go. Abin da ya bata wa 'yan Najeriya da sauran al'ummar nahiyar Afirka rai da shine saurin manta rawar da kasashen Afirka suka taka wajen kwatar 'yancin bakaken fatan Afirka ta kudu kamar da Alhaji Garba wazirin Sabaya ba Lagos ya shaida mani. eh gaskiya ne ya kamata mu kishin kasanmu saboda mutanen da ake kashe nan namu ne ba 'yan najeriya kawai ba dukkan afirka ce kuma afirka ta kudu din nan dukkan afirka lokacin da suke neman yanci ba kasa afirka da ba ta taimaka mata ba da ƙarhin arzikinta da ƙarhin duk abin da za ta iya an taimaka musu to don haka yana ganin ba wajibi ne su yi mu sakamako irin wannan don haka idan akwai wani matakin da ya kamata a ɗauka fiye da wannan ya kamata a ƙaurace ma kayayyakinsu a ƙaurace ma duk hulɗa da su kamfanin na mtn dai na mai da martani ne bayan jerin zanga-zanga da wasu 'yan najeriya suka gudanar a wasu jihohin najeriya na neman a rufe kamfanin na mtn sakamakon hare-haren wariya da ake kaiwa a kan 'yan kasashen afirka a kasar afirka ta kudu baban jibrin murai amurka daga lagos a najeriya arzikin muke nema ba a jawa muke yi ba to madalla baban gida ce a gashe da kai to sai dai yanzu haka masana sun fara tofa albarkacin bakin su ganin yadda lamarin ya sauya salo zuwa fannin tattalin arziki hakan yasa na tambayi dr kasimu kurfi yadda yake kallon kiraye-kirayen kauracewa kayayyakin na ƙasa afirka ta kudu ban ga laifi ba da 'yan najeriya su kai magana sha iya guje masu amma gaskiya al'amari ba za mu iya ba yanzu misali ka ɗauki wannan kafar sadarwa mtn in ka tattara duk sauran kafar sadarwar da muke da su da gulo da zen da etisala gaba ɗayan ka tattara su ba su kai rabin abin da mtn take ba akwai wurare da dama inda mtn take banda ita babu wata so waɗannan mutanen ba za ka iya hana su ba su amfani da abin da ba su da alternative wanda yake lagos yana iya yi wanda yake abuja yana iya yi saboda in yau ka ce ba ka amfani da mtn za ka yi amfani da etisala amma wasu waɗanda ke wasu wuraren ba za su iya yin haka ba. To ya kake kallon barazanar da kamfanin na MTN ya yi na cewa za a iya rasa guraben aiki idan har ya rufe kamfanin? MTN da take cewa za ta rufe ma'aikatanta ina ganin wannan barazana ce ba za ta yi ba domin a MTN ma a South Africa ba ta kafu da gindinta ba sai da ta samu matsayi a Najeriya. Kenan ko da yake headquarter tana South Africa amma inda take samun arziki shine Najeriya. Saboda haka barazana ce dai ta kamfani ya ce zai kaza amma idan da za a rufe eh za mu rasa ma'aikata amma ina tabbatar ma MTN da ta kwajin jiki domin a South Africa din ma tana takama da abin da suke samu a Najeriya. Hakan kan iya tasiri kenan akan tattalin arzikinta? Ba za mu zai iya shafata amma ba ba wato wuri ne lokaci ba zai ɗauki lokaci saboda MTN ba ita kaɗai ba ce ba suke biyan haraji a South Africa akwai sauran kamfuna da yawa. sannan kuma munan idan ka diba ka gani za ka ga cewa ya za a yi zai inda za a rike gaba daya zuwa ni tsawon lokaci zai shafi south africa amma ba zai yiwu ne ba saboda ba mu da akasinsa yanzu ka ɗauki dstv yau in ba dstv wacce ce kake da ita duk najeriya wadda za ta sai da wannan wannan star time ɗin ba ta ma yi ko da ɗaya bisa ukun ƙasar nan ba ta rufe shi dstv ko ina ka je a najeriya ko ƙauye ne za ka same ta so kaga bamu da alternative bamu da wanda za mu ce in mun bamu yin wannan bari mu yi wannan so gaskiya sai mun kai wani lokacin da muke da waɗanda za mu iya yi ko ba wannan amma a yanzu ba zai yi ba amma da zai yi da zai shafi tattalin arzikin south africa a lokaci mai tsawo ba wai immediately ba ba yanzu yanzu ba kana ga wannan kira da 'yan najeriya ke yi shine mafita kan wannan takaddamar eh mataki ne da dace domin in ka kula da an taba yin wannan kuma an kashe mutane fiye da mutanen da aka kashe a South Africa amma mu ji mutum ɗaya ba da aka gabatar a kotu. Yanzu mutanen da aka kashe bai wuce ɗaya bisa goma mutanen da aka kashe a da ba amma yanzu an ce an kama sama da mutum ɗari uku za a kai su kotu kaga ɗaya kenan na biyu kuma yanzu gwamnatin ta sako sojoji kaga ta nuna da gaske suke ga mutanen ta idan kuma kowa ya san soja bai amfani da harsashen roba soja bai wasa to wannan ya nuna gwamnatin can ta damu kuma me yasa ta damu saboda ta ga sauran mutane ba su lahu ba ai da shiru muka yi an kashe haƙƙin Najeriya amma ba a yi wani abu ba amma yanzu ka ga wannan dago da ta ya sa gwamnatin South Africa ita ma ta tashi tsaye ta ɗauki wani mataki kuma wannan zai sanya alama ga sauran ƙasashe domin kakkamance ho ba afirka ta kudu ba sauran kasashen su ma wata ran za su iya yin wani abu aka san wannan amma in suka ga wannan ba ta ji daɗi ba to kowa zai sha jikin jikinsa kuma gwamnatin kowace ƙasa za ta tsaya ta tabbatar da ta wulakantar da makwabtanta ba. tare sai an so juna an daure kyamar juna kuma ya kare a ji daɗin har haɗa kai tare. Tuma da a gaida Dr. Kasimu Kurfi. ta daga batun rikicin afirka ta kudu bari mu koma siyasar najeriya inda yanzu haka hankula suka fara karkata zuwa kan kotunan da za su saurari korafe-korafen zaɓuka da aka kammala ga dai rahoton da nasiru adam ilhikaya ya aiko mana daga abuja Hukumar zaben Najeriya ta yi ƙarin haske kan kotunan sauraron kararrakin zaɓe da a wannan karo za su bi kadun masu korafi su yanke hukunci ba tare da jinkiri ba. wannan in ji mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben nick dazan bin shawarin da kwamitin justice os ya bayar ne tun zamanin marigayi shugaban umaru yar aduwa duk wani kara da zai eh, biyo baya a yanka hukunci kamun ranar rantsarwa na 29 ga wata wannan tsari din ko ka'idan ake bi dan majalisar wakilai barista ibrahim bello ya ba da misalin illar jinkirin wanda ya yi nasara in ana mashi keta ne zai kaji an yanke hukunci sai dai allah ya isa dan a bashi dama ya ci gaba da wakiltar jama'a ba ta da irin da ake da ba zai kaji an samu shekara ɗaya daya biyu uku har zuwa hudu ana shari'a yanzu kamar a misali yau ɗin duk wanda ya je abin da aka a asafin kotun Allah na Najeriya akwai 'yan majalisar wanda muke juyi na bakwai tare da suna a yau an ce wani an cire shi a majalisa yau kwanan ne kamata mu majalisa yanzu bai wuce wata daya ba to yanzu an soke wannan daga kara zuwa jin ba sun shari'a zuwa hukunci zuwa ɗaukar kara rawan kwata-kwata bai wuce wata biyu zuwa uku ba an gama gaba ɗaya sai wanda bai daba ya Allah isa. APC mai jiran gado da PDP da za ta bar gado na shirin kai kararrakin zaɓe a jihohin da ba gamsu da sakamakon ba. duk da 'yan takara da dama sun taya waɗanda suka yi nasara murna pdp za ta kai ƙara a jihohin imo kaduna kano zamfara da nasarawa faruk gusau dan kwamitin gudanarwar pdp ne a arewa maso yamma jarabta ce ta ubangiji muna son mutum ya imani da allah da kaddara mai kyau da mara kyau holders sun riga sun zanna abuja sun yi mitin kuma za su kai karshe kaduna za mu san matakin da za a dauka dangane da irin wannan munakisa da son rashin gaskiya da aka aiwatar muna apc za ta kai kara a ribas da gombe da ta ce an tafka magudi A zantawarsa da manema labaru a Abuja ga abin da dan takarar APC a jihar Gombe Inuwa yaya ya ce. Zuwa aka yi aka tozarta mutane aka kore su da karfin hali na tuwo aka rubuta abin da aka so. Saboda haka wannan kan ka zama shugaba ya kamata ya kasance za ka iya tsaya bisa hakkin mutane ka jagorance su bisa tsari na doka ka kai su ga fagen nasara. Don haka wannan abu kusan niyata da ni ne ma tsaye zan tsaya na bi kadu zan tsaya na bi hukunci yadda ya dace da hukuma a yadda take a yanzu har iya inda Allah ya kai mu iya inda za mu iya tsaya in an tike a magana tike wato wannan ku sai mu hakura in an je kotun koli wannan zamu iya hakuri amma a yanzu kam ina karfafa mutane da cewa su jira abun da ainihin jam'iyya za ta fito mana da shi domin shine mafitar da zamu bi da alamu din shari'un ba za su yawa ba biyo bayan amincewa da sakamakon da wasu 'yan takara suka yi musamman ma a Bauchi da Adamawa Junaidu Usman Abubakar da ke kare muradun PDP na ganin gwamnonin nasu ba sa shayin kotu. Kara duka ba mu da hurumi da za mu ce gashi wannan kuma 'yanci ne na su jam'iyya su je su kai kara in suka ga za su ci nasara. Mu kuma da aka kai mu muna da 'yancin mu kare kanmu kun yi hira da ni kafin zaɓe na gaya maka waɗannan mutane ba inda za su je. shugabar kotun ɗaukaka ƙara zainab Bulkaciwa ta gargaɗi alƙalin kotunan sauraron ƙararrakin zaɓen su guje wa son zuciya Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau ta... Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogona cewa karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti ashirin amma fa agogon Washington DC a nan Amurka. Ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. duniya da daga nan murya amurka a birnin washington dc ne shirin himma ba ta goyi yake zo muku kuma yana baku labari ne na afirka masu yin abin arziki a kasashen waje jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a mako da ya wuce kun ji na fara hira da malam ahmed adamu shi shugaba ne na kungiyar matasa na gamayar kasashen da birtaniya ta raina a can birtaniya to na dawo da shi wannan mako mu ci gaba da hira malam ahmed wai menene matsalar tattalin arzikin najeriya ne da kai daga najeriya ka fito ai kowa ya sani abin mun dogar kawai kan fetur hmm. ba abin da yake kara taimaka ma ko tallafa ma shi tattalin arzikin kasan hmm. in ba shi wannan fetur din ba da fetur din kuma ya kare ko kuma aka samu matsala ko kuma ko kuma farashin shi ya sauka hmm. shikenan kasa ta shiga matsala a halin yanzu gashi an zaɓi wannan sabon shugaban ƙasa daga cikin irin muradansa da kuma ƙudure-ƙudure da yake ta faɗa a bayan na irin ayyukan da zai yi Eh, kana gani kamar ya fahimci ma inda aka dosa game da gyaran wannan tattalin arziki din eh, shi sabon shugaban kasa eh. eh ai kasan shugabanci irin na Najeriya barin ida ma so da barin ida ma inda na tsaya karatu na hmm. kafin ci gaba da wannan ansa hmm. so batun na zo he na zo nan Birtaniya ne karatun masters degree na biyu kenan ko hmm. shi ma akan fannin abin da muke cewa a turanci oil and gas economics wato tattalin arzikin shi fannin harkar mai da na gas kenan iskar gas eh yanzu haka e ina kuma Birtaniya ina karatun PhD hmm. wato digiri na biyu kenan Shi shine an ka gama shi za a kira ka dakta dakta eh in fact na kusa gama ma wannan watan mai kama ko wannan watan da muke ciki ma zan gama hmm. zan kammala hmm. so magana kana cewa shi sabon shugaban kasa idan ya san menene makamar tattalin arziki a cikin shi shugabancin najeriya ba dole bane sai ka zama kamar economist sai ka zama kai mai ilimin tattalin arzikin kasa sannan za ka iya jagoranci saboda na gida mutum ɗaya bane ke yi hmm. mutane ne za a zo a kawo wanda kowane suka shahara a fanni kala-kala hmm. su zo su ba da irin gudunmuwarsu da shawarwarinsu hmm. so babban kalubalen da yake fuskanta shi ne ya za a yi a farfado da sannan other sectors kamar fannin kere-kere da fasaha da kimiyya da samar da abubuwa a ƙasa mu daina shigowa da abubuwa daga ƙasashen waje hmm. so ta haka ne za ga tattalin arzikin ƙasar mu ya haɓaka ba mu shigowa da abubuwa sai dai mutane su ringa ma samar da abubuwa suna fitarwa ƙasashen waje so idan an kasance cewa ita naira hmm. ita ce ake bukata a kawai za akwai demand ko hmm. ita ana bukatan ita demand na naira za ka ga naira ta ƙara kwari za ta kara daraja in ka haɗa ta a mizanin uh, wasu uh, kudaden wasu ƙasashe. Mhm. So I think diversification of the economy shine abin da ya fi cancanta a fara yi. Wato a ringa amfani da fannoni daban-daban na ƙasa kamar su noma da uh, kimiyya da mhm. fasaha da ilimi abubuwa da yawa da domin samo wa ƙasa kuɗin shiga ba kawai a dogara kan kudin man fetur ba. Exactly. madalla yanzu kaga dai kai bakar fata ne ka fito daga jihar katsina arewacin najeriya ya aka haka zama shugaban kungiya da na san ta kunshi mutane da suka fito da kasashe iri-iri masu launi iri-iri da al'adu da addinai menene ya sa haka samu ta gomishi well um, da farko dai da yake ina da farko na shiga siyasan eh, shugabancin ɗalibai na rike mukamai kala-kala a lokacin ina najeriya daga nan na zo majalisar matasa ta najeriya baki daya inda na yi shugaban babban mai tsawatarwa na majalisar hmm. to daga nan ne aka tura ni na wakilci najeriya a babban mitin da aka yi na kasashen commonwealth hmm. inda na haɗu da sarauniyar ingila da sauran shugabannin kasashe so hmm. wannan abin ne ya ƙara na samu dama har na san mutanen da suke waɗannan kasashen commonwealth na samu abokanai da contact Mm. so har a lokacin da muka yi mitin za mu kawo wannan kungiya kuma ita sarauniya da sauran shugabannin kasashe suka amince a kawo wannan kungiya ta kama world food council mm. so daga baya kuma aka zo aka yi kira duk masu ra'ayi su zo su yi takara a wannan kungiya so da farko ba ma niyyar takara ba so abokaina suka ba ni kwarin gwiwa suka ce na zo na yi da ina karatun phd ina mm. ina tunanin kamar zai zai distracting ina wato zai maka hankali zai ɗauke mu hankali amma muka ce eh insha Allah dai za mu iya kokari mu yi duka guda biyu so daga baya na shiga na yi takara na yi takara ma da hada yan wanda suka fito daga nahiyar Europe hmm. daga nan kenan Europe kenan to da kata anan malam Ahmad Juma a daidai wannan lokaci fa shirin namu ne yanzu yake karewa saboda lokaci ya kule mana amma a mako mai zuwa Allah ya sa da zamu ƙara shirin da shi a ah, malam Ahmad inda ma zan tambaye ka ko akwai mai nuna maka irin kyamar addinin ka ko kabilar ko fataka ka saboda kana kasa da ba taka ba yanzu jama'a madadin duk waɗanda kuci su musamman shi wannan bakon nama malam ahmad ni bella gadadin ci daga nan sashen hausa na murya a washington nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum mu kasance a cikin da busa shi Tumar da yanzu kuma sai ra'ayoyin masu sauraro. matakin da jonathan ya dauka na korar spetan 'yan sanda suleiman abba a daidai wannan lokaci da gwamnatin jonathan take kusa da sauka wannan ba zai zama mana da mamaki ba ganin yadda pdp take watsi da mutum bayan ta gama amfani da shi don cimma wasu bukatu nasu daga sade sa'idu daura amadu manaja daga bauchi a unguwar karofin madaki a najeriya cewa yi murya amurka ku bani dama in ce zababben gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar murnar lashe zaben da ya yi na gwamnan jihar ta bauchi allah ya sa nasarar da kai ta zamo karshen matsalar 'yan fansho a jihar bauchi da matsalar ruwan famfo ina fata gwamna abubakar da ka kawo ƙarshen mulkin kama karya na mulkin sojan demokuraɗiyya da ake yi a ƙananan hukumomi a jihar bauchi shi wannan cewa ya allah muna roƙonka da ka haɗa sabon shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da mukarrabai na gari waɗanda za su ba shi shawarwarin da zai amfani al'ummar najeriya haka kuma muna addu'ar allah ya ba shi ikon cika alƙawuran da ya ɗaukar wa talakawan najeriya lokacin yaƙin neman zaɓensa amin daga yakuji ahmadu abacha macina a jihar yobe saƙon ƙarshe cewa yayi babu shakka zanga-zangar da 'yan Najeriya suke yi na neman a wa kayayyakin kamfanonin Afirka ta Kudu irin su MTN, DSTV da ShopRite ya yi daidai. Domin hakan zai zama darasi ga 'yan Afirka ta Kudu na su daina tsangwama da kaima bakin 'yanci rani hari a cikin su Daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu a Gusau. karshen sakonnin naku kenan daga nan sashen wasu na murya Amurka mu zama lafiya. Tumar Allah kafin mu karkare shirin ga Maryam Dauda da takaitattun labaran duniya. Yan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun ce za su kaddamar da wasu hare-hare ranar Juma'a sun kuma yi kira a janye dakarun kasashen ƙetare da suka rage a ƙasar yanzu haka. harin da suka lakaba suna azam ko kuduri za su yi shi ne a kan 'yan kasashen ƙetare sansanoninsu ma'aikatan leƙen asirinsu da kuma na diflomasiyya a cewa 'yan bindigar a wata sanarwa da suka turawa murya amurka Ƙungiyar ta Taliban ta ce za su kuma auna hukumar leƙen asirin Afghanistan da ma'aikatar cikin gidan ƙasar. Ta kuma ƙara da cewa duk da cewa dakarun ƙasashen ƙetare sun sanar da kawo ƙarshen hare-haren su a cikin Afghanistan, har yanzu suna tafiyar da harkokin kasar a ƙarshen wato a ƙarƙashin wata yarjejeniyar tsaro. A yau Laraba ne shugaban ƙasar China Xi Jinping ya faɗi cewa ya kamata manyan ƙasashe masu arziki su daina ginda sharaɗin siyasa da ba da agaji ga ƙasashe masu tasowa a wani babban taro. Fiye da shugabanni talatin ne ke Jakarta babban birnin indonesiya yanzu haka don taron ƙolin nahiyoyin Afirka da na Asiya wanda aka shirya shi da nufin karrama taron shekarar 1955 wanda ya zama harsashen kungiyoyin kasashen 'yan babu ruwanmu. To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Allah ya kai mu inda za mu zo wato mu so mu jira ra'ayinku kan batun kai hare-hare akan baki 'yanci rani da 'yan ƙasar Afirka ta kudu suka kai da kuma kiran da ake yi na ƙauracewa kayayyakin ƙasar. yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu ne wato mr keith mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya amma yanzu ga halima da jamila da usman da shirin yau da gobe